أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن ثم أما بعد آه. إن شاء الله شيء قبل كراتمنا سنة الأحكام من كلام خير الأنام واللفن الشيخ ابن الهن ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي رحمه الله تعالى لو أن دولنا نشيني آه، زبن منا ما زال اسمه نفس كل تفاص ما زال اسمه نفس كل تفاص إن شاء الله أنا أقول من على نشكين كتاب البيوت wanda a irin nuskar hannunku mun yi karatu ne a cikin babin hukuncin makota ko sai kuma akwai wasu hadisai da ya tsunso su ne daga wasu gurare a namun nuskar wanda ku a gurinku an tsunso ne daga gefe-gefe mun kuma a gurinmu a jere amma kudin ma akwai a naku to yau dai za mu tashi a babul hibati a namu kenan babi na goma sha tara babul hibati idan aka ce alhiba shine kyauta babi da zai yi magana wato na kyauta gani ko wanda malamai sun kasa su malam bassam anan ya kasa su kusan kashi biyar ya ce akwai alhiba al-mutlaqa yace kyauta da take na sake ba kaidi wanda yace shine kyautar da aka bayar don kana son a samu alaka mai daɗi kauna ya shiga tsakaninka da wanda ka bashi kyautar akwai kuma sadaqa akwai kyauta wanda kawai kana so don a samu kauna ne tsakaninka da mutum na mun san akwai shi eh. akwai kuma sadaqa sadaka shine wanda ake yi don ana neman sakamako a gurin Allah madaukakin sarki mala yace akwai akwai abiya wanda abiya malamin malam basal yace suna musharaka da shi da wasiya saboda gurin mutuwa ake bayarwa mutum ya zo yana kwanciyar mutuwa yake bayarwa ko kuma a cikin a wasici da ya rubuta sai kuma hibatu daini shine mutum yana ba da ana bin shi bashi sai ka ce to daga yau bashin ya dawo kaina ni zan biya hmm. gane ko sai kuma hibatu tsawabi shine ma wanda kyauta da Allah ya hana shine ka yi kyauta ma mutum kai kuma kana fatan da ka zo ka samu wani abu a gurinsa shi yasa Allah maɗaukaki sarki ya ce wala tamnun tastakbir kar ka yi baiwa ma mutum kana tsammanin in zai mayar maka ne baka da yawa yanzu kusan halin mata ke nan ba in ana auren ci sai ta miki a tamfar dubu biyar to tsammanin ta auren yadda ya taso za ki kawo mata dubu ishirin ne wala nun ta kar ka yi baiwa ma mutum kamar kyauta kana tsammanin kai in ya tashi ya zo ya baka da kyauta abu ne mai kyau a addinin musulunci yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ya yace ta tahadu ku yi kyauta za a so ku yi kyauta za a so wannan musamman al'amarin mata ko lokacin kana son ka samu hankalinta dole sai ka dan hada da dan kyauta kyauta ba ka bai wani zai zo ya ma kafa yana da kyauta to haka dan adam ma akwai a maganan jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha an ɗabi'arci zuciyar ɗan adam zukatan yan adam akan ƙaunar wanda yake kyautata sai dai idan akwai wani mani'i wani dalili da zai hana mutum ya kaunace ka to akwai al'alwahun junudun mujannada idan akwai a rayuka a wanda kawai ranka ma kawai kai ba ka son shi ba abin da ya ma kuma irin wannan sai ya gama kyautata maka cikin dai ba ka son shi mai imani ne cikin dai mar adalci ko da a gurin zance ne duk da baya son shi wanda yake da matsala da rauni na imani kuma wannan da yake mata arafa minha ma ta'arafa minha italafa wa'anda suka fahimci juna sai su haɗu a samu ƙauna wa ma ta'araba minha ikhtalafa wa'anda kuma basu su abin nan ba sai su saba to akan samu haka kawai mutum ne raku haɗu wallahi ni kawai ni shi din ne bai mun ba abin da ya maka ana samun irin haka to amma mai imani kamar kuna zaune ba kamar ɗin ba ma ba a sanin ba kamar ba ko zai riƙe wani kuma gungurutun ba kamar ɗin ba iya kana zaune kana zuwa guri zai tashi a burgu ana samun irin wannan Allah ya rufa mana asiri ga balle ka kyautata ma makoci kamar bai kai kyauta ma makocinka ko wani dan uwanka eh ko kuma wanda kuke da ma gaba a tsakani kai da shi kuna za gaba wannan kyautata mar din ma zai iya zama sanadiyar a samu shiri da kauna a tsakanin ku sa Allah madaukakin sarki yake faɗa yace idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa bu hazzin azim yace duk lokacin da mutum ya maka mummuna sai in zaka saka ka saka mishi da alkhairi mutum ya nemi ya maka mugunta kai kuma sai ka dan bashi kyautan atamfa ka ce gashi ka kai wa iyalinka ko kuma gashi ki ba wa kaga ai da daɗi to irin wannan ma zai iya jawowa ma a sake samu duk da akwai adawa tsakaninku sai kuma a samu ya zama ya zamo masoyi naka wanda in za a taba ka ma zai iya faɗa don baka kariya daga cikin amfani shi abin nan kenan kuma at least wannan zai ƙara rage ma zafin talauci tsakanin mutane idan masu akwai suna taimakawa marasa shi idan masu akwai suna taimakon wa'anda ba su da shi ta hanyar da kyauta hadisi na farko a wannan babin anamu nuskar ita ce hadisi na ɗari biyu da saba'in da tamanin da biyar a gurina hadisi na ɗari biyu da tamanin da biyar wanda mala ya kawo hadisi yake cewa an umar radiyallahu anhu qala amaltu ala farasin fi sabilillahi fa aba'ahu alladhi kana indahu fa aradtu an ashtariyahu وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكم بدرهم وإن أعطاكه بدرهم فإن الأعد في هبته كالأعد في قيئه فإن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هيك تشوى هيك تشوى حملت على فرس في سبيل الله ya ce na ba ma wani abin hawa ya hau ya je jihadi fi sabilillahi na ba shi abin hawa ya je jihadi fi sabilillahi fa na allazi kana ku, wannan da dokin yake gunsa sai ya batar da dokin faratu an ashtariyahu ni kuma sai na so in siya wato dokin ya bata a gunshi to sai na umar sai ya so ya sai dokin da ya so ya sai dokin sai ya a da wazanantu annahu yabi'uhu bi rukhsah sai na yi tsammanin iya so ya je ya sayar da dokin ne da farashi mai rahusa ya ba shi dokin ne ya je yaƙi to sai yake tsammanin yana so ya sayar da farashin ne da dokin ne da farashi mai rahusa fa sa'altu sallallahu alaihi wa sallam sai na tambayi manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare wato afwan fa aba'ahu ba ya wulakan ba ya fatar ba ina nufin ya wulakanta shi afwan ya wulaƙanta dokin ta hanyar baya ciyar da dokin yanda ya kamata ya ciyar da shi an gane ko bai kyautata wa dokin ba har ya zama na dokin ya zo ya yi rauni to a lokacin sai na umar sai ya so ya siya dokin ne shi ai yanzu in za a sai da dokin dokin za ta yi araha in gane ko to fa sa'altu nabi sallallahu alaihi wa sallam ban fada kai tsaye ba sai na zo na samu annabi sallallahu alaihi wa sallam nake tambayin shi akan cewa ni fa gashi wane kaza da na bashi abun hawa ya je shi jihadi ga halin da abun haure yake ciki saboda haka yanzu zan je ni zan sai dokin daga gurinsa fa qala wanda Allah sallallahu Alaihi sai ya ce mishi la tashtari kada ka saya wala ta'ud fi sadaqatika kar ka sake kar kuma kai sadaka ka koma sadakar ka je ka karfa wa inna aqaqahu bi dirhamin koda da dirhami ɗaya zai sayar maka da wannan dokin kada ka je ka siya me yasa fa innal a'ida fi hibatihi wanda yake dawowa cikin kyautar sa ya karbe kyautar da yayi kal a'idi fi qaihi kamar wadda yake zuwa ya lashe amansa ne bayan ya amayar wa'ani ibn abbasin hadisi na shida a gurinmu malai yake cewa wani bin abbasin radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce al'a'idu fi hibatihi wanda yake komawa cikin kyautarsa kal a'idu fi kaiihi kamar wadda yake zuwa ya lashe amansa ne wa fi lafzin a wani lafazi kuma fa innal ladhi ya'udu fi hibatihi wanda yake komawa fa innal ladhi ya'udu fi sadaqati fi sadaqatihi wanda yake komawa cikin sadakarsa ya karba kalkalbi kamar kare yake yaqi'u zai yi amai summa ya'udu fi qayhi sai kuma ya dawo ya lashe amansa sai kuma ya dawo ya lashe amansa daga cikin wani abu da ya burge ni da kare Allah mai hikima Allah mai halitta kare idan ya ci abu da ya bata mara ciki ko ya zama mar guba akwai nau'in fulawa a ciyawa da karnuka suke zuwa za su ci wannan ciyawan zai sa su amayo da abu ko ma menene a cikin system ɗinsu da ya zama musu sanadiyar rashin lafiya sai su je su ainihin je su a su je su su je su ci wannan ciyawan sai su amayar da abin nan wayannan hadisai da muka karanta suna nuna mana cewa ba laifi ba ne yana da kyau mutum ya taimakawa dan uwansa a harka na jihadi to ba jihadi ba ma ko a normal rayuwa kamar rayuwar da muke a yau ai in har Allah ya maka gyaɗar doguwa bai kamata ka kyale mutane ba kuma bai kamata ka kyale mutane ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba tambayar sahabbai yace musu a cikin ku waye ne kudin kudin wato a a a a a kudin magajin sai fi birge shi sama da nashi kudin sabai sai suka ce rasulullah amin fi kusan kudin mu sama da na magaji sai ce ai wanda kuka yi amfani da shi don Allah shi ne naku hmm? saboda kullu ma kana lillahi abqa duk abin da aka yi don Allah shi yake wanzuwa amma kudin da ka mutu ka bari fa magada ne da ku gada in baka yi sa'a ba masu zo suna ma ce ku ce ana faɗa ma akan kuɗi ko ba haka bane wanda kai amfani da shi a hanyar Allah ta farkin Allah ta farki madaidaici shine rabonka wanda kai amfani da shi ta tafarki madaidaici shine rabonka gane ba saboda haka kar mu zamo masu hannun yan dambe komai naka ya zama ka dunkule ka rike ya zamo akwai taimakawa akwai taimakawa musulmi wanda Allah Salama ya ce al-muslimu al-muslimi kal bunyan yashuddu kamar ginin katanga ne wani sashin katanga yana taimakon wani sashi wani bangare a ja gini ne zaka ga wani guri support ne ma wani guri shi yake tare wani guri me yasa ake foundation saboda kar ya zube ne to kai ma ka zamo haka duk musulmi dan uwan kan kana da ikon taimaka mar kai kokari wajen taimaka mishi malamai jamhurin malamai sun cire kyauta da uba yake waɗa daga cikin irin kyaututtuka da in an yi ba a so ka koma ka je ka karba mun gane ko mun gane ko a saboda hadisin da imamu ahmad da ashabu sunan suka rawaito daga abdullahi dan umar da abdullahi bin abbas daga manna allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya hillu li rajulin muslimin an yu'ti a'biyata su mayar yarji'u fiha bai halatta ba wani musulmi ya ba da kyauta ba kuma ya koma ya je ba illa walidu fiha yu'ti walada sai dai fi ma yu'ti walada sai dai irin kyauta da uba yake iya wada zai iya zuwa ya je karba abinsa gane ko wannan hadisin Imam Tirmidhi da Imam Hakim na naisaburi suka inganta shi to wannan an yi istisna'i kenan an cire in gane ko amma banda wannan yanzu danki ne ko yarki sai ki aka ma yaro kyauta kamar misali a bawa yaro kyautar handset sai kuma aka ga yaro yana abun da bai dace ba da handset din nan za a iya kwacewa za a iya karbewa sai a karbe ba nan ko ba don ya gyara ko ba haka bane eh ko a bawa yaro kyautar mota sai zama yaro ya hau mota yana ta cruising yana bori yana screeches akan kwalta kaga ai bai nuna yana da hankali ba to a wannan yanayi za a iya karɓe wannan motar a hannun shi gane ku duk wannan ba damuwa idan aka yi sai babi na 20 a gurin mu malam yace babu al'adli bainal auladi fil abdiyya babi da zai magana akan adalci tsakanin 'ya'ya wajen ba su kyauta hadisi na ɗari biyu da 287 malam yace anin nu'man ibn bashir qala yace tafaddaqa alayya abi bi ba'd malihi فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قالت اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري wannan hadisi hadisi ne na sahabi Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma da shi da mahaifinsa duka sahabbai ne yake cewa tasaddaqa alayya abi bi ba'd malihi yace babana ya bani kyauta na wani bangare na dukiyarsa babana ya mun kyauta na wani bangare na dukiyarsa fakalat ummi mahaifiyata sai ta ce wanda sunanta amratu binti rawaha amratu binti rawaha sunan mamar tasa kenan sai ta ce hatta la arba ba zan yarda da wannan kyautan ba ɗana ba zai karɓa ba hatta ya shahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana ku tushida hatta tushida to har sai ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shaida akan wannan kyauta da aka yi fan talaqa adi, mahaifina bashir sai ya zo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yushidahu don annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shaida ala sadaqati akan kyauta da ya bani sadaka da ya min na dukiya fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce mar afa'alta hadha bi ka kullihim dukkanin ƴaƴanka ne ka musu kyauta haka qala la yace a'a shi kadai ne qala annabi sai yace mishi ittaqullaha ku kiyaye iyakokin Allah fi auladikum wa'dilu baina auladikum kuma kuyi adalci a tsakanin ƴaƴanku faraja a abi babana sai dawo faradda tilka sadaka, ya karɓe wannan kyauta da ya bani wa fi lafzin a wani lafazi kuma qala annabi cewa yayi Falatu tushidni idan kar ka nemi in zama shaida akan haka fa inni la ashhadu ala jawrin ni bana shaida akan zalunci wa fi lafzin a wani lafazi kuma yace fa ashhid ala hadha ghairi ka je ka nemi wani ba ni ba ya zama shaida akan wannan ba ni saboda ni ba zan yi shaidar nan ba sallallahu alaihi wasallam ya yarda to malamai sun haɗu bakin malamai dukkanin malamai sun haɗu akan cewa dole ne mutum ya daidaita tsakanin 'ya'yansa wajen kyauta an gane ko wanda ya sa har magabata wajen sumbata wanda mu ba al'adar mu bane anan ko baba ya sumbaci ɗan shi ko ya sumbaci ƴar shi sa akwai abubuwa da yawa wanda ba al'adar mu bane malumanmu da dama da suka karatu a Saudiya suna faɗa mana hanyar ba wa malam mutum haƙuri hanyar ba mutum haƙuri a can cikin eh, saudiya ka zo ka kama gemun mutum ka riƙe gemun mutum haka ba da haƙuri ne yanzu a nan gurin ka zo ka riƙe gemun mutum ai naushin ka ne ko yawa <laughs> yawa ko babanka ne kamar laifi ya fi shi sai ka zo ka sa hannu ka da gemun shi zai haƙura da dr bashir ali umar na saurare shi yana ba da labari kamar sati uku zuwa wata ɗaya baya yake cewa a farko farkon zuwan su jami'ar madina wani malamin su yayi fushi yana tsaye akan podium yana magana ran shi a bace wani daga cikin ɗaliban ya taso ya zo ya rike gemun shi da ya sa hannu yadda muke gemu malam ya rike malam sai ya fara hucewa sai yanzu kaga a nan kan malam ka zo kaka damƙi gemun malam ai kana riƙe a ɗaliban ne wani zai ɗaga kasa mai buga ko <laughs> to Allah ya rufa mana asiri mm, wanda su a gurin su ba komai bane to hatta gurin sumbatan ƴaƴa suna adalci ba zai sumbace wani ya ƙi sumbata wani ba sai dai ya sumbace su su duka gane ko haka wajen nuna musu ƙauna ana ƙoƙarin wajen nuna dukkansu ana son su da kuma ɗauke ƙoƙari wajen cire hasada yanzu ka san kun san idan ka nuna soyayya wani ɓangare na 'ya'yanka da kulawa to ɓangaren da baka nuna musu soyayya ba za su tsani wannan abin da ya gama annabi yusuf matsala har ya fama da fama abubuwan da ya yi har ya kai su zuwa garin misra da bauta da sauransu annabi yusuf da aka haife shi yana ɗan shekaru ƙanƙani ya zo yake ba babansa labari mafarki da ya ce inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shams wal qamar ra'aituhum li na yi mafarki da wata da taurari da da wata da rana da taurari goma sha ɗaya suna mini sujada baban sai ya ce mara la ya ru'yaka ala kar ka bar ƴan uwanka su san kai wannan mafarkin kawai sai ya fara nuna mar ƙauna sama da sauran ƴaƴan to nan da wato da annabi Yusuf da ɗan uwansa annabi Bunyamin to wa'annan ragowar kuma sai ran ya ɓaci manyan ƴaƴan sai suka zauna miki suke cewa ma a me suka ce suke cewa wa nahnu usba ko hmm. la yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna bana la fi dalalin suka ce babanmu ya fi karkata mu yusufa da dan uwan shi bunyamin sama da mu bayan ga munan mu manya mu ne masu ƙarfi mu muke hidimar gida dalilin haka suka ɗauke shi suka jefa shi a rijiya sun zo wucewa suka tarar an fito da shi daga rijiyar su kamar yaren ibraniyanci suka ce in ya nuna ya san su in ya yi magana za su kashe shi ya tsorata yaro roƙarami suka ce bawanmu ne gudu suka saida shi aka kai shi misra ya je yana bauta yayi fama da matsalan mata ko ah, ah, qalat imra'atul aziz fa qalat وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي haka tamar da aka zo aka gama wannan aka samu shaida aka wanke yusufa aka zo ta tara mata وعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم me tace tace fa zalikunna allazina kuntum wannan shine wanda kuke zargina akan na ne shi wala qadra watuhu an nafsihi fasta'sam yau zan faɗa muku na ne ni yayi lalata da ni kuma ya kame ya ki to amma gashi la in lam yaf'al ma amuru idan har bai yi abin da nake so ba da yi da nan za a kulle shi a firin wallahi sai da aka kai shi kurkuku kuma sanadiya sai da aka kai shi kurkuku sanadiyan fitan shi mafarki sarki yayi na wasu raƙuma a shanaye da zangarniyoyi da sauransu annabi yusuf ya warware musu sai aka fito da shi aka maida shi minister of finance duk me jefa shi a wannan matsala na bauta da zuwa kurkuku da sauransu saboda soyayyen uba babban bangare wanda a yanzu haka muna fama da shi a cikin al'ummar mu sai kaga baba ko mama sai su nuna cewa wane ya fi wane a cikin mu sai a fifita wane yara biyu ne wannan yayi laifi wannan yayi laifi sai a ɗauke kai a laifin wannan a kalli wannan abu ne idan wannan yayi za a yi shuru in wannan yayi sai a fara zagin shi to sai ya sa ya fara jin haushin wannan din sai ya ga shi wancan din da me yafi ne sai tsana ya fara shiga tsakani malamai da dama irin su imamu Bukhari irin su Ishaq eh, eh, ibn Rahuya su Sufyan Thauri irin su Imam Ahmad ibn Hanbal sun tafi akan cewa wajibi ne dole ka daidaita tsakanin 'ya'yanka cikin al'amura dole ka daidaita tsakanin 'ya'yanka cikin al'amura to amma misali yanzu ko makaranta fa ko makaranta yara da ake so sai a kai su makaranta mai kyau yara da ba a so sai a tura su Umukur Development Community High School makarantar da za su gama ba su iya ABCD ne kyau. Wa'incan sai a kai su ana biyan dubbai su yi karatu wannan kuma sai a bar su a wulakance kuma duk kai ka aifa. Ana yi ko ba wallahi mutanen mu muna yi. ba hakan bai dace ba. Yana da kyau mu zama muna da adalci tsakanin 'ya'yanmu. Idan ka ɗauka siya mu ma ɗanka babba mota, to kaga dan kaɗan shekara uku za a ce shi ma dole sai ka saya mar mota ba dole bane amma fa da sharadin in dai har ba arziki ne ya zama ba ba wadatan ba yanda ka siya ma wannan in shi ma wannan ya kai munzalin iya hawa mota to sai ka sayar mun mota za ka sayar mar mota kuma makaranta ka kai shi makaranta ɗaya hmm? sai dai yanzu misali a ce shi wannan yana SS2 school fees in shi naira dubu talatin wannan kuma yana js3 school fees in shi naira dubu ishirin da uku kaga wannan ai ba laifinka ba ne ko ba haka ba ne mataki da suke ne daban amma wallahi a yanzu haka iyaye ana samun iyaye da sai ƴaƴa mazan a dafa musu miyan kuka su kuma ƴaƴa matan a dan bar su da dan farfesu farfesu don Allah me aka yi kenan ko kuma tsakanin mazan ne ma sai a ba wa'annan sai a siya nama ko wani abu sai a kira wa'yancan da ake so na gaban goshi a shiga a ci da su wayannan kuma su an sadaukar da su sai su su zauna ba su ci ba wanda ba daidai ba ne shi wanda kake ma wannan kyauta sai yana ganin cewa ai shi wani abu ne ya fi suwa ne su kuma wannan sai suna ganin an sa an raina su an kaskantar da su wallahi sai kiyayya da gaba ya shiga tsakanin ƴaƴanka ne sai ka ji wai yaya ya kashe kani bai jima ba bai fi wata ɗaya ba a nan a Kaduna uwansu ɗaya ubansu ɗaya da yaron da wanda ya kisan da wanda aka kashe ba wanda ya kai shekara goma sha biyar wanda kuma wallahi in an bibiya za ka ga akwai rashin adalcin ma iyaye a ciki a matsayin iyaye maimakon a yi ƙoƙarin haɗa kan 'ya'ya sai a kawo abin da zai raba kan 'ya'ya ya sa suna ƙin juna suna gaba da juna da hakan kuma bai dace ba haka ba addini ba ne saboda haka yana da kyau mu zamo muna da wato ainihin adalci tsakanin ƴaƴa wannan addini ne babi na 21 a gurinmu babu hibatul umra babi ne da zai magana akan yin kyautar umara ka yi aikin umara ka ce ka ba da umarar kyauta alhadis malam ya kawo hadisi na 288 an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرة لمن وهبت له لمن وهبت له وفي لفظ من أمر أمرا فهي له ولأعبه فإنها للذي أعطيها لا, ير... لا ترجع للذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما الأمر التي أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ لمسلم na'am me yace ne wa fi lam amtiku alaikum amwalakum wala tufsiduha fa innahu man a'mara umra fa hiya lilladhi umiraha hayyan wa maitan wa li'aqibihi wato mutum yayi kyauta na umra umara irin na aikin haji a'a an ɗauko ne min umri shekaru kenan za mu yi magana a kai daga daga Jabir dan Abdullah Allah ya dada shi da ma'aikinsa gaba daya mun san waye Jabir ne sahabin da baban shi ya mutu ya bar mar kanne mata har guda tara a wani riwaya guda bakwai haka ya sa har ya auri bazawara domin kuma mutanen mu yanzu ba sa son ka auri bazawara ba kai kana saurayi ne yasa zaka auri bazawara kaman haramun ne me ne bukatan ba ku zauna lafiya bane ni ana wasu tunanin kenan ai bukata zaman lafiya ne ko malam yace an jabir an jabir bin abdullahi kabar nabi sallallahu alaihi wa sallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hukunci bil umra idan aka yi kyauta na tsawon shekaru yace to liman uhibat lahu wannan abin ya zama na wanda aka yi abin nan kyauta da shi yaya kenan yanzu kamar gidana ne ina da gidaje guda biyu kai gidan sai na baka na ce to gashi ka zauna na mallaka maka kyauta to har gadon gidan nan 'ya'yanka da su ci naka ne mun gane ko wa fi lafzin a wani lafazi kuma man umira umra duk wanda aka bashi wani umara ya zauna hiya lahu wa li'aqibihi nashi ne da kuma zuri'arsa duk wanda ya mutu ya bari da su ci gadon gurin fa inna halil ladhi ubiyaha yace ai saboda an ba wanda na wanda aka ba wani la tarji'u lil ladhi a'taha ba ta koma gurin wanda ya bayar li'annahu aba'un waqa'at fihi al-mawari yace saboda kyauta ne da gado ya fada ciki ngane ba qala jabir jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma yake cewa Inna al-umra allati ajazaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace irin wanda annabi yake magana akai anan sallallahu alaihi wa sallam an ya shi ne wanda mutum zai ce hiya naka ne wali aqibika da kuma duk zuri'arka wannan na baka ne da kai da zuri'arka Hmm? to ƴaƴan shi za su ci gadon gurin jikanun shi su ci gadon gurin tattaɓa kunnuwa ma su ci gadon gurin mhm haka ake cewa ko mhm in shi ma za su ci gadon gurin mun gane ko to wa amma idza qala hiya laka ma'ishta idan yace to wannan na baka halak malak matukar kana raye wanda ya nuna in ka mutu na karba buna kenan ba sai ce to fa inna tarju ila sahibiya to wannan in ka mutu zata wannan dukiyar zata zama mallakin wanda ya baka wannan umra din ne mun gane ko wa fi lafzin li muslimin al wani lafazi kuma hadisi muslim yace amsiku alaikum amwalakum ku rike dukiyar ku wala tufsidu ha kar ku lalata kar ku barnata dukiyar ku kar ku barnata dukiya an gane ko ibzari ibzari barnata dukiya harkan shedana ne Allah ya ce wala tubazziru wala tubazziru tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kar ku barnata dukiyar ku saboda lalle masu barnata dukiya ɗan uwan shedan ne kaga ka zama kanin shedan ya zama yayanka ko kin zama kanin shedan ya zama yayanki kaga ya labari kuma ya tsaci kenan Allah ya rafa mana asiri yace fa innahu man a'mara umra dukkan da aka bashi umara to fa hiya lillazi umiraha ya zamo mamallakin wanda aka ba wani ya zauna hayyan wa mayitan a raye yake ko bayan ya mutu wale aqibihi haka kuma magadansa za su ji gado a kai gane ko wanda wannan sun kasance suna yi ne a jahiliya sai mutum ya baka gida ko wani abu sai ya ce to a amartuka iyaha ko kuma ya ce a abaituka umraka au umri na ba ka wannan tsawon rayuwanka kai abin da ranka yake so da shi an gane ko to wani lokaci su zauna suna dako suna jira kai da aka baka sai ana dako bari ka mutu dukiyar ta dawo gurin mu gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hana wannan saboda addini musulunci yana addini ne mai daɗi gane ko to saboda haka malam bassam ya ce al'umra salatatu anwa sun kasu kashi uku imma an tu'abbad zai iya zama har abada ya ce maka laka wa ka min ba'di yace wannan na baka kuma da duk zuri'arka da suka biyo bayanka ko kuma a ce ya zamo an mata ƙa'idi? mata qaidi ko yace hiya laka umrika yace tsawon rayuwanka naka ne amma an ka mutu na ne ko kuma hiya laka umri matukar ina raye a a a a a matukar na mutu ina raye naka ne in na mutu kuma dukiya za ta dawo nawa magada za su ji gado mun gane ko to jamhuri malamai sun tafi akan ingancin nau'in farko da nau'i na biyu mun gane ba ka ce gashi nan matukar kana raye ka mora ko bayan ka mutu matukar ina raye ka mora amma in na mutu ko ka mutu dukiya zai komo gurin gurina in ka mutu zai dawo gurina in na mutu kuma zai koma gun magada ko kuma gashi na baka halak malak har abada da kai da zuri'arka to wannan duka ya ya halatta a yi gane ko to amma na uku a ce annan usal shine an yi alwahib wanda ya bo bayarwa sai ya yi sharaɗin cewa duk wanda ya mutu a cikinmu dukiyar zai dawo wurin abinan to wannan malamai sun rabu kashi-kashi a nan ka ce duk wanda ya mutu a gurinmu dukiyar zai dawo gurina a wannan malamai sun yi magana akwai bambanci tsakanin shi da na biyu E akwai a na biyun ko ka ce matukar rayuwa na ko ka ce matukar rayuwar shi ɗaya ne in har kana raye halak malak naka ne ko kuma ka ce in har ina raye naka ne to amma wannan sharaɗin shine ɗayanmu duk wanda ya fara mutuwa a cikin mu. idan kai ka fara mutuwa to ni da na baka ta zai dawo gurina in ni na fara mutuwa zan na karbe ka karbe za ka mallake mun gane ba to a wannan ne malamai suka rarrabu kashi-kashi wasu malamai suka ce ba zai yiwu ba kamar a malikiya kam ya inganta eh. Eh, a malikiya har a gurin shi shekul islam ibn taymiya wato ba ku gane ba sharaɗi na uku sharaɗi na uku ai sharaɗi biyu ne aka haɗa akan ɗaya yayi kenan idan kai ka fara mutuwa da na baka kyauta sai na ce maka in kai ka fara mutuwa kyautar za ta dawo gudina amma idan ni na fara mutuwa to ya zama naka halak malak wasu shekul islam ibn taymiya da sauran su mai maliku mu zuhri suka ce ya inganta saboda me yasa al na ala shuruti hadisin al ala shuruti mun karanta a baya ba to amma a gurin su abin nan a su a gurin su imam abu hanifa suka ce to wannan a wannan yanayi kawai ya zama na wanda aka ba kyauta ne kuma har abada gani eh sai dai su haƙura sai babi na 22 babu lukaba babi da zai magana akan tsuntuwa hmm. <laughs> babi da zai magana akan tsuntuwa babi da zai magana akan tsuntuwa malam ya ce an zaid bin Alisi na ɗari biyu da tamanin da tara na'am lukaba tsuntuwa shi ne lukaba eh arrihan mun yi magana akan arrahan jingina ne arrahan eh babu aiko gurin eh, mu babu rahan ko kuma mun yi shi a baya hmm. na'am kusikira yanzu dai bari mu samu hadisi daya ko biyu ba bari mu samu hadisi daya رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف كاءها وإفافها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعه فإنها معها فإن معها إذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب bari mu yi wannan hadisi ba sai mu tsaya a kan shi ko mu yi shi sai mu tsaya a kan shi insha Allah in ya so a majalisin mu na gaba sai mu yi kokari mu fita daga cikin kitabul buyo gaba daya eh malam ya karbo hadisi daga Zaid bin Khalid al zuhani radiyallahu anhu yake cewa su ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an luqaqati zahabi dangane da tsintuwa na dinare awil wariqi ko na azurfa faƙala annabi sai ce irif wika'aha ka yi ƙoƙarin sanin irin jakar da take ciki gane ko wa isafaha da kuma kamannin igiyar da aka ɗaure bakin jakar da ita sun ma'arrifa sanatan sai kuma ka yi cigiya har na tsawon shekara ɗaya fa'in lam tu'raf fattan idan har ba a samu mai ita ba to daga nan za ka iya yin sadaka da ita waltakun wadi'atan indaka in gani ko sai ta zamo ajiya a gare ka fa in ja a ɓalibuha yauman minar dahari idan a tsawon zamani ba komin daɗewa duk jimawa da aka yi sai wani ya zo ya ce ya yarda jakarsa iri kaza da aka daure da igiya iri kaza kamar yanzu ne mutum ya zo ya ce na yarda post dina iri kaza bugun kamfani kaza faɗin shi ya kai kaza da kuɗi iri kaza naira kaza a ciki ɗari biyar biyar guda kaza ɗari biyu biyu guda kaza hmm? to fa ha ilaihi sai ka biya shi ka ɗauko ka ba shi alahu an dalatin ibli sai ya tambaye shi dangane da batacciyar wato taguwa raƙumi ya bata ƙala sai ya ce ma annabi sai ce mar malaka walaha me haɗin ka da ita kuma me ruwanka Da da'aha ka ƙyale taguwa kawai raƙumi ka bar shi kawai fa na ma'aha a yi ta raƙumi tana da takalminta a kafanta ko Wasiƙa ka'aha kuma tana da guri rike ruwanta yana da takalminsa a kafa kaga zai mar maganin kaya kuma yana da salkarsa wanda zai iya rike ruwa raƙumi yana iya shan ruwa ya kwana goma don a da a sahara shi yasa raƙumi ne yake jure sahara a sahara raƙumi kuna tafiya a jeji ruwa zai ƙare muku sai ku yanka raƙumi ku ɗibi ruwan cikin cikin shi ku yi bukata da shi ku ci nama kuma ku sha ruwa yana da jaka ne wanda jakan ba komai a cikin ruwa ne zalla a ciki a hankali hankali yana sakewa yana fitowa yana amfani da shi a jikin shi gane ku ya taribul ma'a kuma za ta bo inda akwai ruwa ta sha wata akulu shadara kuma duk inda ta ga bishiya he ta ci hatta ya ji da ha rabbuha har ta haɗu da mai ita wasu alahu an shati sai ya ce to ya rasulullahi ya maganan akuya kuma fa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mar khudha ita akuya ka dauka ka karɓa ka kama ta fa inna ma hiya laka ko ta zama taka ce auli akhika kai in baka kai baka kama ba sai wani dan ka ya kama auli zibi ko kuma kyarkeci ta cinye shi ko kuma kyarkeci ta cinye gane ko wanda wannan a lokacin wannan a ƙarƙashin wannan hadisi kamar yadda Imam Bukhari ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam har ransa ya ɓaci saboda tambayar nan insha Allah to sai mu tsaya akan wannan hadisi ba ya so ina ga a gurin kuma kaman za a tashi babul wasaya ne ko haka ne insha Allah idan muka zo mu karatu na gaba ina ga hadisai uku ne suka rage ko hudu hadisai afwan har biyar fa ko shida hadisai shida ne suka rage in Allah yarda mun zo karatu mu na gaba dai za mu yi kokari mu ga mun yi hadisai shida nan gaba ɗaya in Allah yarda mun ga da kitabul buyu sai kuma mu shiga littafi na gaba in Allah yarda kitabul nika. dai da muka faɗa Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka